waɗannan mutane da kuke gani gaba ɗaya waɗannan waɗanda muka kama ne wato ayyukan da muka yi ranar ɗaya ga watan takwas na wannan shekara ta 2020 a dukkan su daugan su mutane 326 an kama su ne da kayayyakin da suka sato na mutane a gidaje shaguna ofisoshi ba supermarket da dai sauransu kuma gaba ɗayan su za a gurfanar da su a gaban kotu to abin da yasa muka nuna musu su musamman waɗannan wasu matasa da ko gamin gowa dai su suna akwai abubuwan da muka nuna muku wanda bayan mun nuna muku mutane suka fito suka ce a'a ai duk wannan abun ma da muka yi ai ƙarya ne akan cewa waɗannan matasa wato ai mun nuna su tun shekarar 2011 sannan mun ƙara ɗaukowa hotunan suka je suka ɗanyi wani editing suka je ɓata aikin domin ganin cewa sun hada yan sanda da al'ummar gari sun sa kawai ana jin haushin yan sanda irin wani aiki to wani aiki ba ba za mu daina ba tabbatar da tsaro da zaman lafiya shi ne da girma ne yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba ya ba da umarnin gudanar da binciken kwakwaf akan waɗannan wanda ba sa sanya zaman lafiya za mu na muku wannan matasan da hukumar suna ta yada su akan cewa an kama sun wancan lokacin ni lokacin ma da aka ce ni na sa ni ba ma shiga aikin dan sanda ba domin sha biyu na shiga aikin dan sanda to ga su dai za ku gan su domin daga nan wato za a wuce da su ne domin a gurfanar da su a waɗannan da kuka fara gani mun nuna muku su su guda uku nan ga su su ne aka fara kamowa wanda kuma da aka kamo su gashi an kama su da kayayyakin da suka sata su ne a wannan dai hotunan da kuka gani to sai kuma waɗannan na san za ku gane wannan wanda za ku gan shi a mota a kwance da wannan mai singileti su ma a mota ɗaya muka nuna su sai kuma waɗannan su ne a kwance da muka nuna muku su musamman wannan dama za ku gane gari gasa nan ga nan sun kwanta an kama su a wato masallacin alfurkan da kuma kayayyaki da suka sata sai kuma waɗannan to waɗannan su ne mutanen da kuka ce an ga hotunan su an taɓa postal to yanzu dai ga su gaba ɗaya kuma da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu hotuna da kuka gani kowa kowa ne ya ɗauki hotunan ba da kai ina ni na dauke su kowanne wanda kuma duk wanda suke yunkurin cewa su ga sun bata mana aiki insha Allah za su zo hannu